barkanku da zuwa taskar online tv tasha ɗaya tilo da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a faɗin duniya ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zaran mun daura sabon labari ikon allah sai kallo yaran da aka haifa a ƙasar rwanda mai suna sanzimana aliya a shekarar 1999 wanda ya sha zaulaya da tsokana saboda yadda yake kama da biri a halin yanzu ya zama abin kwatance a ƙasarsu da ma faɗin yankinsu ta fuskar shahara da kuma arziki da jama'a suka tara masa a faɗin duniya. Jama'a idan kuna biye da mu ga cikakken tarihin shi wannan matashi mai suna Sanzimana Aliya wanda aka haifa a ƙasar Rwanda. Asalin tarihinsa kamar yadda muka tsinkaya shine wato wannan bawan Allah ya yi wata shahara a faɗin duniya wanda za a ce babu wani yanki da ba su san da zaman wannan matashi ba a wannan zamani. Wannan shine ake kira wani hani ga Allah baiwa ne. domin shi yanayin halittar da Allah ya masa sai ya zame masa makulli ko kuma kofar samun nasarar shi a cikin rayuwa kamar yadda kuke ganin sa mahaifiyarsa a can wani ƙauye a cikin ƙasar Rwanda ta kai wani mizali ko kuma wani shekaru da take ganin cewa wato ba ta samu haihuwa ba domin duk cikin da ta samu yakan zube nan ne ya sa ta yi wata sadaukarwa ga abin bautansu bisani kuma ta yi roƙo da ya bata ɗa ko ma wani iri ne ita dai burinta kawai ya zamana tana da ɗa ko da kwaɗannan ya kasance ma dabba ne inda har nata ne kuma jininta ne daga jikinta ya fito hakan ne ko yasa allanta ta roƙa ya amsa addu'arta ya bata shi wannan yaro a cikin irin wannan yanayi wanda yake da siffa ko kuma kamanceceniya da biri ɗabi'a kuma tamkar wato namomin daji domin baya son al'umma kuma bai son zama cikinsu ya fi son rayuwa a cikin jeji ko abinci aka bawa wannan yaro bai iya zama ya ci a cikin mutane sai ya faki ido ya fita a guje ya shiga can cikin bishiyoyi wato cikin daji daga bisani yake iya cin wannan abu kazalika wani lokaci haka yake fita a ta nemansa sama da ƙasa a rasa shi sai dai mahaifiyar ta shiga tana ta bincikensa lungu da saƙo a cikin dajizzuka ana bincike kafin nan a iya gano shi saman bishiya ko kuma bayan wata duhuwa ya buya wala Allah ya samu ɗanyen masara ko kuma wani abin shuka yana ci abinsa yana kuma dariya cikin nishaɗi hakan yana nufin ya fi nishaɗantuwa a cikin dokar daji da zama cikin al'umma. da irin wayannan ɗabi'un nashi ne ya saka kowa ya raina shi a wannan yanki na ƙauyen nasu a ƙasar Rwanda manya da yara domin sun fahimce shi gaɓo ne ba shi da wayo wato shi dai komai abin da ya fi buƙata ya gan shi yana cin abu a cikin wato tsakiyar jeji hakan yasa babba da yaro kowa ya kama shi sai ya jibga shi kuma sai kuka ya je cikin jeji ya kukansa ya cinye wani lokaci ya je ga uwar haka dai ake ta fama da shi a wannan gabar hakan yasa suke masa lakabi da biri wato suke kiransa da suna monkey a turance wanda ake gani tamkar haihuwarsa wannan asara ce kuma wata jinya ce har suke ganin baikon uwar da ganin ita ce dai ta roƙi ɗan kowane iri ne kuma allah ya bata wannan ɗa duk da kasancewar suna wannan abu ne a cikin jahilci ba su san cewa wannan ɗa zai iya zama rahama ga ita mahaifiyar da ma 'yan uwansa wanda a suka biyo bayansa ba da ma kuma dangin baki ɗaya, domin uwar karfinta ya riga ya kai shekaru ya ja wato ba ma ta iya zuwa gona ta abin da ya kamata domin su samu abin da za su ci suna cikin wani hali na ƙangin talauci da damuwa matuƙa kuma shi ga shi wani yanayi ne na gaɓo wanda ba zai iya aiwatar da wani abu ba balle ya taimakawa mahaifiyarsa hakan ne dai ta saka ana wannan zaman zaman manja ko kuma mu ce zaman 'yan murna tafiya ta yi tafiya to kwatsam a cikin wannan yanayi ne sai allah ya saka wata ƙungiya ƙarƙashin wata mata 'yar wata ƙasa na south africa idanunta wato ya kawo ga shi wannan bawan allah da aka ɗanyo wani bidiyo nashi aka ɗora a kafafen sadarwa wanda hakan yasa ta yi tattaki daga ƙasarsu bata zame ko ina ba sai da ta nemi asalin adres na kasar da shi wannan yaro yake a can kasar Rwanda ta je har cikin ƙauyen ta tabbatar da sahihancin abin da ta gani daga bisani ta tsaya ta saurari dukkanin su da kunnen basira ta tattauna da ainihin mahaifiyarsa da kuma 'yan uwan mahaifiyar da dukkan waɗanda suke wannan yanki daga bisani ne dai ta zo kuma ta ce to ya kamata ta taimaka masa hakan yasa ta ɗauki bidiyon wannan matashi ta shelanta wa duniya ta sanar da duniya halin da wannan matashi yake ciki na neman bukata domin halin haula'i da suke ciki da fama da tsokana da yake yi da kuma dukkan wasu al'amura na rayuwa sirrin caɓe musu kuma yaro ne da yake buƙatar kulawa ta musamman hakan ne ya saka wato hankalin duniya ya karkato kan wannan matashi ba tare da bata lokaci ba kasancewar wato mace ce da take da magoya baya mabiya da yawa a kafafen sadarwa nan da nan aka yi ca ake nuna alhini da tausayawa rayuwar shi wannan matashi hakan ne ya saka wato ta samu wannan dama ta buɗe wata gidauniya wadda za a fara taimakawa shi wannan matashi wajen tallafawa rayuwarsa hakan kuma ya ja hankalin ƙungiyoyi wato na duniya wa'inda daga kasashen afirka zuwa kasashen turai su ma suka ringa ziyartar wannan matashi kowa yake kokarin nuna bajinta sa wajen ganin an tsamo shi daga cikin wannan hali da yake ciki hakan ne saka hankulan duniya ya yi ca a kan shi wannan matashi da ake kira da "monkey" wato biri wanda aka yi ƙoƙarin canza rayuwarsu daga kunci wato zuwa rayuwa mai kyau ta kuma hanyar shi wannan yaro wanda yanzu ya shahara kuma ya samu ɗaukaka daidai gwargwado akwai sauran bayani ku biyo mu yanzu dai haka a bisa dalilin wannan matashi har ta ƙauyensu ya samu hanyoyi ya samu kuma abubuwa na more rayuwa daidai gwargwado in ma ruwa wanda da sai sun je cikin daji suke iya samowa an dai wadata su da al'amura da yawa dalilin ziyarta da mutane suka ringa yi zuwa ƙauyen da shi wannan matashi yake domin ganewa idanunsu ƙungiyoyi da dama ne kuma kowanne da irin tallafi da suka ringa kaiwa a ƙarshe dai abin da ya faru an kuma saka shi a makaranta da shi da ƙannayensa guda uku waɗanda kusan halittarsu su iri ɗaya wanda aka sa su a makaranta irin na masu lalura da kuma wato kulawa ta musamman irin wato gurare ko kuma makaranta da ya jibance kurame makafi guragu masu taɓin hankali da wasu al'amura da suka jibanci haka da kuma mutane irin gaɓaye aka sashi a wannan makaranta wanda domin ya samu ilimi na fahimtar yadda rayuwa take domin ɗabi'arsa ta fi kama da ɗabi'u na namomin daji amma cikin ikon Allah ana sauya shi sanu a hankali kazalika haka wasu ƙungiyoyi aka rinka ɗaukan shi zuwa wasu ƙasashe domin yawon buɗe idanu wato ana buɗe masa idanu da yawo zuwa wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ba don komai ba domin a tabbatar da cewa ya fahimci shi faɗan adam ne kuma wanda ya kamata ya yi rayuwa a cikin 'yan adam ba cikin dabbobi ba duba da yadda yake gudun mutane wanda da in ya ga mota ita kanta gudunta yake zalika in ya ga mutane ya fara gudu kenan sai an yi fa da gaske za a kamo shi maduwa abin da ka bashi nan fa bai iya sha cikin al'umma face ya rintuma a guje cikin bayan bishiya kafin ke amfani da wannan abu da aka bashi kuma yana ji yana jin daɗi yana nishaɗi wannan ɗabi'a ke kenan na wannan matashi amma kuma da gani babu tambaya daga ganin kayan jikinsa da yanayin yadda ya koma kun san ya samu sauyi. sha Allahu idan lokaci ya ba mu dama za mu kawo muku irin bidiyoyin da ya kasance a da da kuma yanzu yadda ya kasance da ɗabi'un nashi da muka faɗi da komai a bidiyon mu na gaba ku ci gaba da bin tashoshinmu wato tagwayen mu guda biyu taskar al'umma da taskar online tv domin saduwa da bidiyon insha Allahu in mun saka shi a nan gaba kaɗan da yadda ɗabi'unsa suka kasance a baya da kuma yadda yake domin yanzu dai za mu iya cewa alhamdulillahi domin har bayanai yake yi a manyan tarurruka domin an